manuniya. rikicin rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna na neman sabbaba kiɗa-kiɗan araba. Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba mu ba 'yan kudanci ba ne duk abin da za su yi su je su da 'yan kudanci. Game da shirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuwa Nigeria da Nijar ne ke cewa dama sun daɗe suna cin riba. Lalle hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasar Amurka. haka hulɗa ce wanda ba yau ba ta fara. ƙasar najeriya ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi trump ya kan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an samar da najeriya wannan jirgin yaƙi na tukano. su ma dai masana a ƙasar ghana na ganin galalar gabzar tallafin tabbatar da ana tare da shugaba donald trump ɗin da ake shirin shimfiɗa wa shimfiɗar maraba. zuwan donald trump karo na binga, ga shi da danwansa don dramani mahama su duka kamar 'yan wani takwaici ne sun yi mulki aka fidda su suka da kawo dai an ba da wannan dama kan da da ita kasan gane ta dama a kasan amurka baki daya waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin asuba. Shiri na ɗari biyu da hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk lokacin da ya ga wata rigimar rungumanni mu faɗi yake ƙoƙarin ganin an raba. Raba rigimar kuma amma ta rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna ta sa shugaban wata ƙungiyar haɗa kan al'ummar ƙaramar hukumar leren jihar Kaduna kan barista Nasiru Bello Dambo dode yiwuwar haɗewa da kudancin jihar Kaduna da ya ce a gaskiya akwai fargaba. Kawai mun waye gari ne ba mu san hawa ba ba mu san sauka ba muka ga wani kasida da su 'yan kudanci suka gabatar an saka sunayen 'yan majalisun mu guda biyu na jiha da dan majalisar mai wakilta mu a tarayya Abuja da shi ciyaman na local government cewa members ne daga Southern Kaduna. Mu mun fito daga shiya ta ɗaya ne gaba ɗaya lera local government daga shiya ta ɗaya take. So mene menene zai sa cikin hidimarsu za su rubuta su ce waɗannan 'yan majalisu namu da ciyama na local government cewa sun fito daga shiya. yiwa fatan alheri suke muku da an ce jiha suke nema kaga ku samu sabuwar jiha tare. a to ai kundin tsarin mulki ya nuna mana cewa kamar yadda section 8 ya zo akwai hanyoyi da za a bi na neman jiha ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha ba haka ba ne kundin tsarinmu ya zo da yadda za a nemi jiha ai sai su bi wannan ka'idojin da tsari ya zo da shi su nemi jihar su. amma yanzu me ku damuwa mu shine ai wannan abun ya farraka jama'a ya tayar mana da hankali kamar suna mana shigo shigo ba zurfi ne a mai da mu shiya ta uku wanda kunnin tsari ya san mu a shiya ta ɗaya ne mu ba yan kudanci bane duk abin da za su yi su je su da yan kudanci mu su ban mu a shiya ta ɗaya wanda mun fi zaman lafiya mun fi samun natsuwa da shiya ta ɗayan nan game da shirin shallagwadar shigar shugaba Donald Trump da shugaban kasar Amurka a karo na biyu kuwa malami a jami'ar Talaberin jamhuriyar Nijar Dabta Abubakar manzana ke cewa da dama Amurkan ta daɗe tana ɗaga lamba. Lalle hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasa Amurka eh, hulɗa ce wadda ke ba yau ba ta fara. Lokacin da aka samu 'yancin kai akwai hanyoyi haka. Dalilin Amurka ne hanya wadda aka samu wadda ke ta bunƙasa tafiyar da ayyuka eh, kamar sadarwa da kuma zarganiya a gaskiya ƙasa amurka ta tashi fiye da kowace ƙasa a duniya kawo taimako wajen bunƙasa ayyukan noma kiwo da sauransu duka baki ɗaya amurka ta kawo zahiri a cikin kwanakin nan kuma akwai sabbin proje wanda yake za su yi tasiri kuma su kawo taimako sosai yadda za a bunƙasa aikin noma aikin kiwo eh, zamantakewa da kuma rayuwa a karkara kai hamma a birane gaskiya a yanzu dai ba wata kulɗawa wadda tahi ta amurka inda abin dai ana zancen tahiyar da aiki da kuma koyo da horo da kuma kiyaye da kare muhallinsu. Shi ma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma masanin tarihin siyasar duniya Dabta Sha'ibu Shehu Aliyu ya ce dama taimakon tallafawa Najeriya abu ne da shugaba Donald Trump ya riga ya saba. cin nasarar zaɓen Trump da kuma kama madafin iko wanda muke sare a sauran kwanaki kaɗan masu zuwa a wani abu ne da zai jawo a tunani akan menene dangantakansa da ƙasashen Afirka musamman kuma da ƙasar Najeriya. Najeriya. A Trump dai kowa ya san shi mutum ne da yake kallon ƙasan Amerika na farko kafin sauran ƙasashe kuma abin da ke faruwa a sauran ƙasashe. To saboda haka idan muka kalli lokacin da haukan mulki na farko a manufofin shi ta harkar tsaro. Lokacin Barack Obama ƙasar Najeriya ta yi ƙoƙari ta ga cewa Amerika ta tallafa mata domin ta shawo kan maganin harkan Boko Haram. Amma ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi Trump ya hau kan gadon mulki ya yi ƙoƙari ya ga cewa an samar da Najeriya wannan jirgin yaƙi na Tukano. A wannan gaskiya za mu ce ya taka sadaukarwa kuma yanzu idan kalli kasar shi da suke fama da rikici ya tom zai tsakanin dangantaka tsakanin amerika da kasan kenya me zai faru yanzu niger da chad da sauran kasashe da ke sahel cewa shin ya za ta iya kokari ta cewa ta ƙara bunƙasa taimakonta a wayannan kasashe domin ka cewa ta yi kuma ta daƙilƙe ƙara ƙarfafa na ƙasan rasha a yankin ƙasashen afirka. su ma dai masana a ghana irin su malam irbad ibrahim da kan bibi hudda tsakanin ƙasa da ƙasa sun ce dama dai tsakanin shugaba donald trump da kuma takwaran shi na ghana john dramani mahama babu wata maraba. ita amurka wurin lamarin ma'adinai na ƙasa zinariyan Ghana da sauransu eh, ita kasa Amurka tana da maslaha a wurin eh, suna da manya-manyan kamfuna eh, da suke nan a kasan Ghana suke aiki. Sannan ita Amurka kuma na ba Ghana tallafi kan batun tattalin arziki a wani babban titi da aka yi aka ma sa sunan George Walker Bush Highway. A dunkule dai za mu ce ita Amurka da kasan Ghana anyoyin da muke da alaka wayannan anyoyi na da yawa sosai. sosai zuwan donald trump yana son karfin tattalin arzikin duka eh, ya karkata zuwa amurka ita gana kuma ta san wani anya za ta yi alaka da shi ta wurin kuma ne zuwan donald trump karo na binga mu gani shi da danwansa john dramani mahama su duka kamar 'yan takwaici ne sun yi mulki aka fadda su suka dawo dai an bude wannan da an bada wannan dama kan da da ita san gane ta dama da sauran manyan kamfuna da ke ya fita da kaya su bude cibiyoyi a kasan amurka baki daya shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ya labaru na masar jan tare nigeria sanata garba musa mai doki cewa yake dalilin da yasa suka kori kasafin kuɗin ma'aikatar labaru shine yadda ma'aikatar ke sha'awar ci gaba da gwaguyar goruba hajiya minista ya zo ya ba da kasafin kuɗi shekarar can da ta wuce 2024 mun dubi amfanin da girman da muhimmancin information a ƙasarmu shekarar can sai aka sa 10 billion. muka yi ƙoƙari muka je appropriation committee cewa wannan bai zuwa ko ina saboda haka muna ƙoƙari a ƙara musu abin da za su iya wannan aiki amma abin kunya shine har muka gama appropriation ba su ƙara ko kwabo ba na baran kenan na bara bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba don bara kusan 10 billion ne bana kuma 8 billion south africa abin da ta sa ga information suna da mutum miliyan hamsin equivalent na naira biliyan 450 mu kuma muna da mutum sama da miliyan 200 mun sa biliyan 8 sai mu ga wannan ba a ko fara aiki ba a dauki biliyan 8 din aje a wata hanya to kenan a bar su babu kuɗi kenan a wannan shekara gaba daya to hajiya tura suka ce what is worth doing is worth doing well in abun da ya dace a yi ne to a yi shi da kyau iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya suna ci gaba da faman zuba. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 861 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke takama da su babu tantama ko ta baba. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulemu Mini Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk makon duniya ta dawo mana da tsaraba. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.